وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu mu da sauraron mu wannan shine kasar na uku daga cikin jerin giyar karatutukan da laccocin da muka sa wa taken karan bana maganin zoman bana wannan lacca ta uku ita ce ta ƙarshe insha Allah ba za ka wadatu ba sai ka samu lacca ta farko da ta biyu kuma duk abin da ke cikin wannan kasar din ba za ka iya hukunci da shi ba sai ka ji na bayan shi insha Allah yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai sha ɗaya ga watan sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da biyu ga watan august shekara ta dubu biyu da tara jama'ar musulmi kun ji daga ƙarshe ƙarshe sai magana dangane da ina muhammad yusuf zai fara yaɗa wannan da'awar ya fara yaɗa wannan da'awar ne a masallacin indimi masallacin da ke kan dambuwa road a cikin garin maiduguri shine masallacin da malam ja'afar yake karatuttukan umdatul ahkam da tafsiri da sauransu Wannan yanayi ne ya ba Muhammad Yusuf damar ya samu girkeken masallaci irin wannan masallacin ya fi girman masallacin zariya din nan da ke na Alhaji Harun Danja katon masallaci ne ya aka kamar Muhammad Yusuf ya samu wannan masallacin ina malaman Maiduguri malaman Maiduguri Allah ya saka musu da alkhairi irin su malam Abubakar Kyari da kuma malam ainihin Madu Mustafa da malam Ali Mustafa da kuma dattijan arziki gwarzon ahlus sunna mala abba aji mala abba aji bara muke hira da shi a makka ko bara waccan ya ce yanzu shekarar shi sittin yana wa'azi <laughs> zuwa bara kenan shekarar bara waccan zuwa yanzu ke shekarar shi sittin da biyu yana wa'azi na je hajji lokacin ta hanyar jihar ainihin maiduguri idan jama'an musulmi sun gane wannan waɗannan malamai ne wallahi wanda ko kana kin su sai ka yaba musu suna iyaka kokarin su wajen karantar da mutane dukansu ba hausawa bane amma suna jin hausa suna bayani suna karantarwa ba su gaza ba duk wanda ya ce sun gaza hassada yake karya yake yi ni na san aikinsu ɗaya daga cikinsu sunan shi mala abubakar bulogul maram kun san me yasa ake ce mai bulogul maram duk inda ka gan shi makale yake da bulogul maram in ku biyu ya samu zai fara muku bulogul maram wasa kawai yanzu duk borno ma an kace kawai shek bulogul maram kowa sani kawai ma'ana shi kan shi bulogul maram ya zama shek to malam abubakar bulogul marab wallahi bare bari ne amma hausa suke ji gangariya su shiga ƙauyuka an ba jin wani yare sai barbarci su juye su yi muku in ba ji sai hausa su juye su yi muku haka suke yada musulunci ko ina sai Allah ya ba mai wata ɗaukaka ita ce kusan gaba ɗayansu a lokaci guda sai suka samu jami'ar madina sai suka tafi karo karatu wannan ƙaro karatu da suka tafi sai ba da yanayin da ba wani malami a cikin garin maiduguri wanda ke wannan aiki musamman a wannan masallaci domin masallacin ya zama matasa matasa ne ke karantarwa shigen waɗannan da na faɗi to duk sun tafi jami'ar islamiyya a madina malam abba ajifa yana can masallacin shi a can gefe kuma kowa san hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki sannan kuma tsarin da'awar ta sun so ga dattijo sai su buge tunani su ce wannan tunanin shi is an outdated tunani tunanin mutanen da ne don haka duk ɗalibai sai su rena shi dan na taɓa samun malam abba aji na ce mishi malam amma ba za ka yi nan bai ce mala albani kuma kun gaya musu ba su ji ba balle mu <laughs> abin da ya gani kenan ya ce kuma kun gaya musu balle mu a cikinsu kuma akwai ɗaliban shi masu ɗimbin yawa da suka bi wannan hayaniyar awar. dan haka sai hikima ya ce ya daina musu magana sam game da abin wanda yake bukata ya zo wurin shi karatu ya zo shi baya magana su baya musu ya kyale su kawai a takaice mai duguri kunjiyar da take jama'a waɗannan malamai suna jami'ar islamiyya sai zama masallacin indimi ba kowa sai muhammad yusuf ya zo ya sanya karatun sahihul bukhari ya zo ya sanya tafsiri karatun sahihul bukhari sadda zai fara ya turo a samar mishi kasusuwan da nake a nan dandali da karatun da nake a muciya da kaji na bukhari da karatun da Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ya fara a BUK wa in ya saurara sai je ya yi nashi abin ya gagara domin tambayar da ne a lokacin mu kuma kasar din wa muka saurara muka zo muke namu bai wa ka saurari karatu kawai a kasar ka je kai naka ya samu malam Aminu Daurawa ya ce malam Aminu Daurawa ya sa mishi kwanaki malam Aminu Daurawa ya sa mai kwanakin a wata sai zo yana ɗaukan karatu sai koma ya ce zai yi waɗannan maganganun da nake suna da saukin a fahimta ba da ina faɗin sunan mutane ina kuma me ina recording kuma ina cewa aje a same su malami ne daura ya sa mai lokaci yana zuwa kwana ɗaya biyu uku shikenan ya daina sai muka ji kawai yana ta fito da manya-manyan fatawoyi to lokacin da abu ya kamari wajen 2001-2002 waɗannan malaman sun dawo da awa ta fara daidaituwa a cikin masallaci sai aka kore shi wannan shine abin da aka yi mai sai aka kore shi wannan kora da aka mai daga masallacin sai ta ƙara ƙulla ƙiyayya tsakanin shi da malaman an kore shi su kuma an ba su dama sai zo yana condemning ilmomin certificate da sauransu kaza kaza cewa su ba su je ko ina ba ba su karatu ko ina ba amma sun fi mai certificate din ya jawo aya tun da gardi ne ya haddace jawo aya jawo aya ɗalibai su ta kirari suna suna cewa sai kai sai kai sai kai abin abin ya zama eh, yan bishi kenan waɗannan al'amuran jama'a da suka faru su ne suka ba shi yanayi wato atmosphere ta gyaru kamar yadda mawaƙi yake cewa wai dan akuya ne ko wane ne yana cewa daji ya koma nashi saboda ba giwa ba me ba zaki dan haka sai zama ba malamai sai ya samu wannan yanayin a nan ne ya tafi sa wannan guba da aka kore sai koma cikin railway quarters railway quarters din nan gidan sirikin shi ne a nan yake zaune ma'ana mahaifin matar shi dan na taɓa mishi wannan magana na ce to ka ce aikin gwamnati ba kyau ya kake zaune cikin railway kwata sai ce ai gidan na sirkin shi ne sirkin shi ya siya daga wurin railway ne to nan ma kaga a fiƙin an zo a ɗauko wata magana sai a ɗauko to amma aka Allah kiyaye to sannan jama'ar musulmi kun ji yadda al'amura dai suka faru to da al'amuran nan suka faru haka sai suka fara zaƙewa suka fara wuce iyaka kuma suka fara kai idda har suka kai a yanzu daga ƙarshe jama'a ko a nan najeriya akwai waɗanda ke goyon bayan muhammad yusuf suna kare shi sana abin nan na'am akwai su akwai manya-manyan 'yan boko akwai manya-manyan lauyoyi da masu kuɗi da kiristoci manya-manya gundun-gundun na kan duk ku kwantar da hankalinku duk zan faɗa kai wani ji tsoro eh. mutumin farko da ya fara goyon bayan shi wanda a yanzu ya bar shi wannan dole mu yi adalci Shi ne ainihin shi Alhaji Bello Damago wanda ya gina Islamic Learning Center ta Kaduna amma gaskiya sun daɗe a tare amma da ya ga barnar ta yi yawa yawan da ya kai 'ya'yan shi mai duguri domin a karantar da su Qur'ani a gidan Muhammad Yusuf ya ba da mota a rinka ɗaukan su ana kai su makarantar boko Muhammad Yusuf ya ga zai yi tufka da warwara ya ce boko haram kuma ya bada ‘ya'ya a gidan shi a ga an fita da su an kai su boko sai ya ce ba zai ba to motar dama da ita ke wannan zirga-zirga da wasu ainihin abubuwa da ake yi ƙarshe sai me ya faru malam bello Magun ya kwashe 'ya'yan shi ya kwace ainihin wannan mota don haka samun gudunmawar da yake daga nan sai ya daina samunta amma ba shakka malam bello Magun ya ba da gudunmawa mai ƙarfi ta kuɗi da ɗiban ɗalibai a kai su Algeria domin karatu wadda ta juye ta zama training di ya yi jagorancin wannan na biyu sai manya-manyan kiristocin kan su ne Theophilus ɗan Juma da kuma Jerry Gana wannan abun bai bayyana ba da suna goyon bayan shi a ƙarƙashin ƙasa abun bai bayyana ba sai ƙarshe-ƙarshen rikicin da aka yi kowa ya ki fitowa ya je ya belin shi sai ga su ƙarara su sun fito a lokacin ƙarara da suna amfani da wasu musulmi ne yaransu 'yan arewa suna taimaka mishi indirectly amma lokacin da ta rikice abu ya zama har shari'a ana zuwa ana sa labarai a gidan rediyon Najeriya Kaduna da gidajen rediyoyi ana cewa ana shari'ar wane da wane waɗannan mutane sai suka ƙi to a lokacin ne waɗannan suka bayyana ƙarara suka je suka yi karɓowa ta ƙarshe a wannan lokaci ne muka matsa bincike sai mu gano wace manufa suke so su yaɗa ashe suna cimma wata manufa ne tasu a fakaice ita ce ya zo ya ce boko ba kyau yan arewa suna ta barin boko su kuma dama kiristocin arewacin najeriya gaban su ya faɗi saboda an ga irin yadda yan arewan da ke kyamar boko suka fuskanto boko to sai aka ji ga wani yana jawo ayoyi da hadisai yana faɗin manya-manyan littafai yana cewa boko ba kyau ashe wannan zai rusa arewa kenan nan da nan sai suka ɗaure mishi gindi don haka kun ji daga ciki akwai kiristocin kan na arewacin najeriya domin za su samu fa'ida kuma ba da jimawa ba za mu fitan muku da rahoton taron da suka yanzu suna celebrating akan an kashe waɗannan yaran suna ta murna saboda me saboda waɗannan yaran bayan sun bar bokon kuma an je an kashe su fiye da mutum dubu waɗanda yara ne masu kaifin basira za ku yi mamaki wallahi kamar wancan da nake cewa ɗan gidan sakataren gwamnatin jiha ina jin biological menene yake karanta biochemistry duk da ya dawo ya bar abin shi ma fa daga baya dan dama shi da na dubi idan shi nace kai kan karya kake wannan zaka dawo cikin mu zaka yi boko yace ina karya ne nace karya kake muka yi raha haka nace zaka dawo ya dawo ran nan na shiga mai duguri na ganshi yayi rugujeje da teba na tsikari cikin shi nace wannan ka ci haram sai chakar maka lawo ashe tuni ya tuba ya koma sai yana bashi kwangila yana ci tuni haram ta shiga Shi ne, na fatan mun gane tun ya bar wannan abin jama'a Allah ya kiyaye don haka kun ji daga cikin irin nau'in mutanen hanya ta biyu kenan da yake samun ɗaurin gindi da goyon baya don haka din da aka ɗaura Muhammad Yusuf fa za a fito da shi kuma haka fito da shi cikin izza ake fito da shi wani lokacin da helicopter ake ɗauko shi daga Abuja wani lokacin tiket za a bashi na jirgin sama sai kana mamaki sai ga ɗan kwagagen yaro yaya haka sai zo mai duguri yana cewa mun je mun buga da manyan balle kai ɗan ƙaramin alhaki sa'ad ce za mu kamo sa'ad za a yi kaza Ka ka jara suna ta kabbara <laughs> wannan ba shi ne musuluncin da Allah ya aiko annabi wannan fauza ce wannan hayaniya ce is out of line ba shi ne musuluncin da Allah ya aiko annabi da shi ba mu kuma muna son mu kwaikwaye annabi ne akan komi nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'ar musulmi kun ji yadda hanya ta biyu take hanya ta uku ita ce tara kuɗi yana sa ana tara mishi kuɗi daga ƙarshe ƙarshen na ai kuɗi ya sa aka tara duk wanda yake bin shi sawa aka yi sayar da komai jiya ma ake ba labarin wani wanda ɗalibinmu ne nan daga garin argungun kebbi state har garin ne yake zuwa da shi ake zama nan ana karatu wannan da awar ta fusge shi biya sai da littafan shi yanzu ana ga yana daga cikin waɗanda aka shi ya tafi ta haka suka ɗibi jiki daga ko ina suka sai da gidaje da komai saboda sun tafi ne in ma nasara in aka yi nasara kowa zai koma garin su zai zama gwamna ko jiya <laughs> sufaha'ul ahlam ko kuma in ta rikice can kawai aka ci to shikenan kowa ya zama ya samu darul hijira za a yi recovering za a mai mishi duk abin da ya asara na ɗaya kenan kun ji dalilin taruwarsu na biyu shine za a yi by crossing wajen operation sai a ɗibo 'yan birnin kebbi sai a kai su kaduna sai su kashe malaman da ake so su kashe a kaduna ta hanyar jagorancin mutum ɗaya ɗan kaduna wanda zai ce ga wane da wane ga wane ga gidan wane da wane wannan fikira zakzakiya ce zazzaki ya koyar da ita a nan ƙasar wannan na daga cikin dalilan tattaruwarsu a can mai maiduguri don haka duk inda ka san wani ɗan boko haram yanzu kusa da kai za ka je ka samu sun ainihin taro a can kusan wata guda da ya wuce mun buga da wasu har sai da muka kai wajen awa biyar a abuja nufawa ne ‘yan garin bidda na zaunar da suna ce musu amma wannan ya saba manhajinmu na ahalin sunna suna kawo ayan je wannan aya ba ma'anarta kenan ba ka zo mu koya ma ilimin tafsiri bayan mun gama wannan magana jiya a Kaduna nake tambayar wani dan bidda na ce yana da labarin su ma sun tafi aka ce ɗaya daga cikin su da ya tafi yana can Maiduguri Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kun ji hanya ta biyu ita ce suna tara mai kuɗi to waɗannan kuɗi da ake tara wannan kuɗi da aka tara na ƙarshe shine suka kai wajen miliyan saba'in da hudu zuwa da bakwai ba dan komi ba dan a yi me don a sai makamai da magunguna da sauran abubuwan da za a yi tritin da kuma biyan bukatu na jihadi da aka ce ainihin wai za a yi sai kuma samar da manya-manyan makamai samar da manya-manyan makamai wannan abu ne mai sauki a yau ƙungiyar jabha sunanta kenan ta Algeria din domin haka suke ta canjin sunaye wata ran ce su shabab wata ran ce su salafiyatul jihad wata ran ce su yan jabha sunaye daban-daban ana nan yan jabha din nan sai suka haɗu da shi sai suka fara turo makamai ta ake turo makaman makama ana shigo da su ta Nijar ne saboda faɗin bodar Nijar yayi yawa yawan da yake mutanen kasar da gwamnatin kasar ba sa iya controlling abin Najeriya ma gashi akwai wuraren da zaka iya shigowa da mota ko da wani abu balle sannan akwai route da aka sani tun hanyar iyaye da kakanni ana shigo da dabinai sai su jibgo makamai masu girma masu yawa akan ainihin raƙumi sai su lullube su da sunan dabino ne sai su sa amawali Kastam da immigration na Najeriya sun san wannan tun iyaye da kakanni don haka buzaye sun zo wucewa da raƙuman su ba wanda ke kula su su ne suka zo lokacin da aka kashe malam Ja'far aka ce wasu mutane sun zo bindiga ba ta cin su suna bacewa sun zo da ina suka zama makaman sun bace ba san da suka yi ba yan jabaha ne daga Algeria suka zo kuma route din da suka biyo kenan na wannan masu kawo dabino saboda haka hanyoyin da aka rinka bi ana kawo makamai kenan sai kuma hanyoyin ɗibo kuɗi ana jibga kuɗi a cikin account ɗin su Muhammad Yusuf kuɗin da yake suna ainihin fitowa daga can waɗanda ana cirewa ana ainihin siyan makamai da su a wannan ƙasa da makamantansu sannan daga cikin hanyoyin akwai haɗa makamai ta hanyar gargajiya wadda yake sananniyar aba ce wannan kuma ga sunan bindigogin toka da ainihin bamabamai da ake haɗawa da boris da bamamai da ake haɗawa da lemun ainihin tsami waɗannan hanyoyin jama'a su ne hanyoyin da ainihin ake samun kuɗi na goyon bayan wannan ainihin tafiya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. to yayin da ka ji wannan sai a ce to yanzu ya jama'ar musulmi mecece manufar shi ta wannan wata dinnan kamar yadda na ce waɗannan abubuwan da suka faru wato sun faru mushi ne tsautsayi ne ba haka ya so su faru ba bam ya buga ya tashi a biyu biyu cikin jihar borno saudan borno ma'ana kudancin borno wannan sai ya tona asiri bam ya sake tashi bam din ba an buga shi bane ba an je dana shi bane ana ƙoƙarin haɗa shi ne da yadda za a bi strategically za a kekewaye wasu wurare a cikin borno da ina da ina duk sun yi mapping abin yadda kawai aka sassa lokaci guda sai dai a ji bama-bamai suna ta tashi a maiduguri an ruɗe su kuma sun yi shirin taking over kuma sss duk sun san wannan kuma ina tabbatar muku kalima ta adalci shine a karan farko lokacin da na yaba wa ss sun yi aikin da ya kamata tun daga teburansu na Maiduguri har zuwa Abuja inna ma ina matsalar ta rinka faruwa shine in ta je presidency ko shugaban tsiron nan yayi magana a senate ya je ya zauna me yasa kaza me yasa kaza yake duk abubuwan da ke faruwa ana turo mana mu zo mu hada da namu reporter mu tura takarda kaza gata daga gari kaza daga wuri kaza gata mu wadda muka yi attaching sai mika musu gashi gashi gashi kaza ce to amma menene presidency ba ta responding wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye idan kun fahimci wannan to kun ji yadda suka tsara za su yi wannan aikin nasu in sun kashe malaman da ke raddi gare su da waɗanda suka ce cikinsu suka sun yi ridda ko to suka ce sai kuma su zo sai su fara ainihin operation na kifar da gwamnati sai suka ce strategically akwai wurare amma daga cikin wuraren akwai points na police station akwai kuma barikokin sojoji da makamantansu duk waɗannan su ne ainihin shirye-shiryensu daga ƙarshe-ƙarshe tambayar da na ainihin kwararo ita ce me ko akwai alaƙa tsakanin Muhammad Yusuf da zazzaki na'am Muhammad Yusuf tsohon ɗan zazzaki ne tsohon ɗan zazzakiya ne kuma mabiyin wannan tafiya ne a yanzu ko akwai alaƙa a yanzu babu wata alaƙa sai dai alaƙar aiki kasanci wancan zaman da ya tare da shi ya ɗauki ire-iren waɗannan tunaninnika ne tara makamai kai farmaki ga musulmi da makamantansu kamar yadda su su zazzakin su kuma suke da cikakken goyon baya daga ƙungiyar hizbul ba'zi wadda ita wato ƙungiyar Lahi ta ƙasar ainihin lubnan wadda take ɗiban su tana training ɗinsu game da harkokin soja kuma tana tara musu makamai sai ran da bayani ya kama su kuma za mu faɗi yadda root ɗin makamansu yake shigowa Najeriya amma dai tambari ya yabo shine kwamishinan 'yan sanda na nan jihar Kaduna ya tona asiran wasu makamai da zazzaki ke tarawa a nan wajen gabashin garin Zaria amma a lokacin nan ba wani mataki da muka sake jin an ɗauka a kan haka to wannan dai yana daga cikin ainihin abubuwan da suke alakanta su shine suna da alaƙar aiki iri ɗaya shine kashe malamai musulmi da kashe waɗanda suka fita cikinsu suke musu raddi sannan da ƙoƙarin kai farmaki zuwa ga ainihin gwamnatoci mafi kusa da ainihin wakilansu ya rage mecece shawararmu ga gwamnati shawararmu ga gwamnati ita ce zaluncin da take game da demokuraɗiyya da ta ɗabbaƙa wa mutane lallai ne ta cire shi a samar da abin da ya dace da wannan yanki namu wanda shine dama aka samu shine shari'a shawara ta biyu idan suna ganin cewa yin haka zai wahalar da su a karan farko na'am su bi matakai na fara ɗabbaka zalin eh, adalci a cikin abin da suke yi su daina ƙaƙaba wa mutane irin al'ummar da ba sa so misali yanzu mu 'yan sabon gar local government aka ɗauko mace aka ƙaƙaba mana dole ita ce za ta zama wakiliyarmu a jiha muka fito muka zauna da su manyan asirrance mu da su muka ce musu ba masu dan abin ya saba wa addinin mu da mu. shin pdp nan ba ta da wani ɗa na gari ne namiji wanda ya fito daga sabon gari local gamban wanda za a sa aka ce ai sharaɗin pdp ne a samu wasu mata su zama suna da rike da wasu mukamai nan take muka ba su shawara me yasa ba za a kai wannan al'ada muguwa ta PDP a kai ta zuwa ga arnan kudancin Zaria ba wadda za ta dace da su mu kuma a dubi me ya dace da addininmu da al'adarmu a sa mana mun yarda daram dam dam mu yan PDP ne ba ja da baya sai dai in maka zafi kai ka fita ku ji wannan ba wasa muke ba kuma nan ba kamfen nake ba na faɗin gaskiya ne amma ba mu yarda da zaluncin da ake ba don haka matakin da ke jan wasu su zo suna da'awa muguwa irin ta su Muhammad Yusuf shine me shine a samu zalunci da ake yi a wajen tsaye da ɗan takara don haka ba PDP ba har kowa ya sani ba za mu yadda mu yanzu a da mace a 2011 a wannan constituency namu ba za mu kai gwauro mu kai mari kamar yadda muka ce mu rubuta mu je mu yi bayani kuma mu ce wa jama'a kada ku zaɓe ta ƙarara haka muka yi wancan lokacin kuma haka za mu ci gaba da yi ss da suka ce wai mu daina sa baki game da harkar siyasa wannan munafunci ne su da suka ce muku ku gaya mana haka ba su ne suka zo suke neman mu mu ce kuma a zaɓe su ba wato za su mai da mu yaransu wanda suke so mu zaɓa in muka yadda muka ce a zaɓi wannan to nan ss ba za su shigo ba amma wanda ba sa so in muka ce kada a zaɓa wato su suke da tahakkumi a cikin kwakwalenmu mu ba 'ya'yansu ba ne mu kuma ba yaransu ba ne ba ƙannansu ba ne mu pdp memba ne masu zaman kansu registered ku kiyaye wannan jama'a ina da rijista ta ta abuja wuse 2 nake annan ne constituency na na pdp register nan sabon garin na ma na zo ƙauye ne saboda haka pdp ta cance mata asalin don haka maganar cewa zalunci da ainihin wato ake yi dangane da abin da ya shafi al'amuran zaɓe lallai gwamnati muna ba ta shawara ta gyara murɗiya ta zaɓe da ake yi da kuma me da danniya ta kujera duk a daina wannan domin su Muhammad Yusuf da makamantansu da irin wannan suke kafa hujja kuma matasa dole su gamsu kuma kai ba yadda za ka iya gamsar da matasan nan cewa abin ba daidai ba ne don me don ya tabbata an zalunci mutane don haka gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatin jihohi da na ƙananan hukumomi su suke shimfiɗa platform su suke shimfiɗa wadda duk wanda ya zo da muguwar da'awa irin wannan sai ta karbu dole a gyara wannan zaluncin a siyasance dole kuma a gyara zalunci na tattali matasanmu suna zaune ba su da aikin yi matasanmu suna zaune an rufe jami'o'i matasanmu sun zauna 'yan siyasa suna jiran 2011 ta su zo su rarraba musu abin da za su raba musu in bukata ta yi su wuce kaduna da abuja don haka muna ba gwamnati shawara a kan waɗannan abubuwan na biyu gwamnati katte tunanin mayar da malamai yaranta malamai ba yaranta ba ne mafi munin halin da malamai za su samu kansu da gwamnati su ne mai su zama abokan aiki tare da ita amma mafi ingancin hali su ne su zama malamai su ne suke da cikakkiyar magana akan gwamnati don su suna magana da magana Allah ne a wurin Allah da kuma wurin wa da wurin jama'a in ta ɓaci malamai ake cewa ku gaya wa Allah ko ba su gwamnati take aike ba ku je ku gaya Allah ku ne fadawan shi ba su ake aike ba su ake aike malamai su ake cewa da Allah ku zo ku gaya mutane kaza haka ne ko ba haka ba ashe ya kamata gwamnati ta mai da malaman nan su zama yaranta ya kamata akalla ta mai da su abokan aiki ma'anar wannan magana ita ce malamai su zama suna da muhimmanci ba wai kawai yanzu azumi yayi ana ɗaukan suna warin baki ne suna yunwa a kawo geron kunu a rarraba musu ba a ɗauke su a matsayin official mutane waɗanda suke da daraja ba kuma wai wata onda wata ƙungiyar religious affairs ko makamantan haka ba kowane malami ya zama matsayin shi in dai ya kai malami ya zama matsayin parastatal ne wato matsayin wata karamar ma'aikata ce shi kan shi yadda zai rinka answering to the governor directly ko shugaban kasa domin mai domin ya rinka ba da shawarwar yana nusarwa akan haka ya kai ne in faɗi wannan maganar gata kun san cewa lokacin da fitinan nan ta zo Kaduna sai da na nemi appointment na je na zauna da ainihin gwamnan Kaduna na ce mishi ranka ya daɗe ga wata fitina da ta zo wadda take karo da ajandar karantar da ilimi ana sa yaran mu suna barin makarantu me yasa ba za a nemi mu zo mu yi shiri a gidan rediyo mu wayar wa da matasa kai akan hadarin wannan da'awar ba ba wani mataki za a dauka na karfi a kansu ba a nuna musu wannan abun ba daidai bane a yi amfani da gwamnati a kira waɗannan da suke wannan maganar a zo a zauna da su a tattauna me yasa aka nemi haka ya faru da gwamnati don wannan abu ne wanda yake buƙatar sai an samu ƙarfi na taimakon midiya kafofin yaɗa labarai ƙarfin wuraren zama ƙarfin taimakawa da yadda za a kai ga yadda za a tattauna don ba zama ne na kwana ɗaya ba waɗannan da ake cewa malamai sun ɗibo waɗannan littafan mu zo mu zauna mu gaya musu sirrin da ke cikin waɗannan littafan ba abin da suka ɗauka ba amma kun san me gwamna ya ce cewa waɗannan yara ne suke da tunani malam kuna da hikimomin wa'azi ku yi ƙoƙari ku wayar da kansu kai wannan duk fitina ce sai na ga bai ɗauki abin yadda ni na san shi ba irin bayanan da yake nan ban gaji ba fa a wannan ranar da na fito daga government house kun sai na na tafi gidan shugaban rediyon najeriya kaduna na tafi na je na same shi na ce ga sakon da nake tafi da shi sai da na kai awa uku muna hira akan magana ya karɓi maganar da muhimmanci amma shi kuma ya yi alkawari akan a yi wani shiri na musamman wanda za a faɗakar kuma a ba da dama wadatacciyar dama na a tattauna da mutane amma kamar yadda ya ce sai ya shagalta bayan na tafi na rasa yanzu menene abin yi menene ya kamata a yi game da wannan matsalar sai na ce to abin da ya dace yanzu shine mu fito mu rinka bayyana abin nan karara a wuraren karatuttuka wanda da ba ma bayyanawa karara da muna takaituwa ne ga yi musu nasiha kawai to amma tun da gwamnati bata ba da midiyar ta ba masu rediyo basu su ba da midiyar su ba bari mu zo shi yasa wannan mimbarin na zo na rinka bayanin wannan aƙidar a Kaduna inda nake karantar da ɗalibai ku samu kasusuwa na guda biyar na karatun risala da ne musu sai da na tsaya ne wa mata cikakken sharhi game da wannan aƙidar a ran da zan yi sai da na tattaro mazan makarantar suka zauna a waje na sa musu loudspeaker suka je. wannan shine abin da zan iya a matsayin mai da'awa talaka kawai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha sai abin da Allah ya bani kawai shi zan iya sai abin da to wannan sai yasa sai na lura gwamnatocinmu ba a shirye suke game da su kare hadarin da ke tinkaran mu ba ba kuma a shirye suke game da abin da zai wayar da kai ba wannan na faɗi wannan magana ne domin a gyara abin da zai biyo baya na haka lallai muna baiwa hukuma shawara a kan ta ɗauki matakai dangane da abin da ya kai ire-iren waɗannan abubuwa na bayani ku gamsu gaskiya mu ba so muke a yaƙe su ban dai ba yaƙi suka kawo ba ni din ina tabbatar muku da cewa ina da matasa waɗanda za a iya zaunar da su su iya fuskantar su a kowane gari Sau da haka ba ƙarfi za a nuna ba domin ƙarfin ba shi ne matakin farko ba sai dina ali da suka zo da wannan abin su dubu shida ne suka ware a wani gida mun faɗa muku suka je suka ce ya kafirta kaza ibnu abbas aka tura da mutum nawa ibnu abbas ya fito da mutum dubu hudu saura dubu nawa saura dubu biyu su ne suka tsaya har aka buga da su da sayyidina ali a naharawan a nan iraki ashe in mun zauna da su yanzu zaman nawa da su fa jama'a kun san in na je maiduguri aka zauna aka yi hayaniya aka kazurta ni aka zage ni aka ɗauki zafi kai in ka ganni ma ka ce ba albanin da ka sani bane wanda yake ta farfasa saboda fage ne na da'awa a nan likitan mahaukaci in ya zama mahaukaci sai a ji a nemo likitan mahaukaci a kansu gaba ɗaya kawai a haka na ɗauke su waɗannan is a mad dog mahaukacin kare ne ka zo za ka yi mishi allura a matsayinka na veterinary doctor sai ya cije ka kai ma sai ka cije shi sai a ji a nemo likitan mahaukata na mutane da na kare don haka sai mu zauna da su mu faɗa mu faɗa wallahi lokacin sai na dawo mai Maiduguri sai ku ga wanda ya tuwo a tafarfasa sai ka ji yazo aka rawa kan salamu alaikum <laughs> kai mala wallahi sai dai a yafe mana ka ai ban san abin da ya shiga kaina ba lokacin nan ka ai malam ka Allah ya saka muku da alkhairi jihadin da kuke karantarwa da kuke ka ai wannan bata ne mun gane kaza kaza haka suka yi ta yi duk sanda na shiga sai an samu wani da na shiga sai na samu sabuwar shubuha da na samu sabuwar shubha ni kuma dama na shirya sai in ce ƙarya ce ga bayani akan kaza sai in ce kuma kuna gaba haka ba ku karanta kaza ku nemi kaza ku kawo kaza ku kawo kaza wani ya tashi ce ƙarya ne kaza kaza references din da na bayar da na tafi in yaji ya duba sai je kai wa malamin sai malamin ya ce eh gaskiya ne amma a dan tsaya tukuna sai ta waye ashe in ba mun samu zama da su ashe da za a gyara da yawa daga cikin su misali an buɗe wani library a maiduguri aka gayyato lecturori daga library eh, menene department na university maiduguri ni kuma sai na zo ne amfani da wannan dama suka bani ne musu lacca akan amfani da electronic library a zamanance library da ke kan internet library da ke kan computer na zo har na gama lecture ma professors ne ga suna a zaune da doctors a bayana har wani doctor na library science HOD ina zama ya ce well done doctor well done na ce mishi a ranka ya daɗe ba dokta ya ce a wakon yi zan kwaye kuna da ɗan tawalu na ce a wannan lakcar da na yi akwai yaron da ya zo wurin ne da zafin ra'ayi don kafin a fara wa'azin ya rubuto takarda ta zagi kafin a fara ma ya rubuto takardar zagi ana idar da lakcar uban shi lecturer ne mutumin jimeta a yola sai je ce wallahi baba na tuba ya ce a wani me ka tuba ya ce na tuba daga bin Muhammad Yusuf ya ce a a ni ban karbi tuban ka ba dai ka zo yaudara ta ka tafi dai ka ce ni kafiri ne ka tafi ya ce a a Allah baba na tuba ya ce in dai malamai suna karatun boko nan har suna lacca akan intanet ya ce dole zan yi karatun boko ya ce a ni kan ba zan karbi sai da ya haɗa da matar uban ita ta sani sai ta bugo min waya gafa matsala gashi gashi na ce su zo su same ni suka zo suka same ni a masauki muka zauna da uban da yaron da kaza kaza ce to shi ya ce to an je university ne an ta kawo ayoyi gaba ɗaya ana ta kawo ayoyi cewa boko ba kyau shine kawai suka bari ka gani shi bai san ayoyin ba ayoyin da aka sauka annabi Muhammadu ne duk da aka annabi ya tura aka je aka yi bokon ya ketara ayoyin ko ko wasu ayoyi ne da aka sauka da Muhammadu Yusuf bai sani ba shi dai an ce shi ya sa ya bari yaron nan dai a takaice yanzu yana final ya a nan university maiduguri to haka duk sanda na je zan shiga nan cikin university wasu suna nan sun bar da'awar amma suna nan a cikin university in muka je an gama wa'azi wani ma hakku tufo zai kawo min a kafada ya buge ni zan ce ba komai in kana son boxing mu haɗu bayan gari amma nan wurin wa'azi ne haka fa to don haka nan ita hukuma tana zargin mu malaman gari na zagin mu su kuma nan suna kafirta mu amma tunda mun san Allah muke wa aikin ba komai insha Allah muna ba da shawara ga ahli sunna musamman kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ku bi masallatan ku da makarantun islamiya na mata da yara ku yi check and balance na dukkan malaman ku da ke Najeriya domin wannan aqidar nan tafi harsa nan tafi harara saboda an yaudari malaman ku domin ku dama da kuka zo yan kungiyar izala ba ku yi kaidi ba cewa kuka kuna bin qur'ani da hadisi ba ku ce alaman hajji salaf ba da haka aka je aka kawo qur'ani da hadisi sai malaman islamiyya ku duk su bi da haka malaman islamiyoyi na Najeriya da yawa na kungiyar izala an ja su da yawa musamman kungiyar izala bangaren Kaduna na su malam Yusuf Sambo da haka malam Abubakar Ikare da malam Yusuf Sambo ku je ku yi balance check and balance na bangaren kungiyar ku an kwashi jama'a ku da yawa waɗanda wasu da yawa an karkashe su da makamantan haka sannan sun ɗiban muku mata 'yan islamiyya da 'yan mata da yaudara cewa za a je maiduguri lacca ko ƙaro ilimi an kakkashe wasu mata da yawa wasu sun fita da gudu sun fita suna Allah isa akan ba su san dalilin da aka su ba an je an tara su a wasu gidaje lalle muna ba da wannan shawarar sannan muna ba da kyakkyawar shawara malaman izala lalle ku ɗauki mataki cikakke don kariya matakin kuma ya fi ƙarfin 'yan agaji domin kuna daga cikin target sun su Muhammad Yusuf limamin masallacin gwallaga na Bauchi dattijo Malam Ibrahim sai da suka ainihin hare shi suka yi saitin shi za su harbe shi da bindiga sai ɗaya ya ce su saurara lokaci bai ba ya fito sallah asuba yana tsaye kofar gidan shi sai daga baya direban da suka ɗauka da ya ga haka da ya yi shiru yana dawa ya gaya liman sannan haka sa yan agaji to abin ya wuce yan agaji fa mun yana buƙatar horarru horarru ne lallai muna ba da wannan ainihin shawarar ga ƙungiyar izala da kuma sauran jama'ar ahli sunna baki ɗaya sannan muna ainihin ba da shawara ta musamman ga al'ummar musulmin ƙasar nan gaba ɗaya saboda al'amarin za ku yi mamaki wato akwai wasu 'yan shi'a da suka ce sun bar da awar zazzaki 'yan 94-95 mafi yawancinsu sun koma sun bi wannan da'awar ina son ku san haka a halin suna nan sun zankame a cikin masallatan 'yan ɗariƙa mu dai ba su dawo cikinmu ba suna kyamatan mu 'yan izalanmu da 'yan salafiyanmu sai suka koma wurin 'yan ɗariƙa ba sa shi'a amma ba ɗariƙa suke ba sannan su kuma ba sa izala ba sa salafiya sai suka zauna galibinsu sun fi danganta kansu ga tajdid ko kuma su zauna silent shiru to waɗannan da yawa sun bi wannan da'awar waɗanda da yawancinsu a Kaduna da wasu wurare zamfara da makamantansu suna can mai Maiduguri wasu an kashe su wasu kuma ainihin an kama su wasu ma ainihin an kama su a hanyoyi ne aka kakkashe su a garin Wudil da makamantansu to muna ainihin ba da wannan shawarar ga ainihin 'yan ɗariƙa da 'yan tijjaniya da 'yan ainihin a fitiyanu da ainihin makamantansu sannan daga ƙarshe lallai muna ainihin ba da shawara ta musamman ga ɗaliban ilimi masu neman ilimi ɗalibai zafin son addini ba nan take ba duka mun tashi muna da zafin son addini don siffa ce galibi wadda ta lazimci matasa saboda yana da lafiya yana da ƙarfin fahimta bai da mata bai da ɗa bai da nauyi me yake gani don ta kare a yi gobara in bala'i ya tashi in ya samu ya bi ta hayin ojo da kafa yadda zaɓi sai ya samu mota ya haye ba da kowa a garin a ƙarƙashin haka suna da kishin addini suna da so suna da kaza muna ba ku shawarar zafin kan addini ba za ta yiwu ba kaɗai sai ka koyi ilimi a hannun malamai sannan ba a littafi ba sannan duk abin da ka gani a wani littafi ya ɗaure maka kai ka je wurin malamin da ya sani ko da ba malamin ka bane ko da kana ga kana kyamar shi ka nemi yadda zai biya sa maka lokaci ba lallai ya zama a yadda kake so ko inda kake so ba domin kai kake neman fahimta yayi maka bayanin wannan littafi ko wannan abu wannan ya zo cikin sahihu muslim a yanda aqida ƙadaryanci ta zo ƙasar iraq cewa ƙarya ne allah bai san abin da za a yi gobe ba wannan aƙida ce ta jahamawa da ƙadariya da ta zo sai wasu ɗalibai cikin tabi'ai suka ce to su ba su san kan wannan aƙida ba me ya kamata su yi bari su ainihin tafi aikin hajji dan su haɗu da sahabbai su yi musu bayani suna tahowa ku sai suka haɗu da Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya musu bayani shine sababin zuwan hadisi na biyu na cikin na hadis ka karanta cikin sahihu muslim na ba ku shawara idan aqida ta shigo ku rinka samun waɗanda za su yi muku bayanai ko da ike mu na Najeriya Allah ya kiyaye sun taskance kansu daga matasa suna ganin cewa matasan in zafin kai ne na'am suna da zafin kai matasan suna da rashin kunya na'am da yawancin suna da wannan sifa amma su ko malaman sun manta cewa wajibi ne a kansu su yi saitin su ina ce da wannan rashin kunya da rashin mutunci da menene malam bakar gumi duk ya biya gyara matasan najeriya tambayi malam aliyu tukur tukur ka je a makarantar gss ta funtuwa me ya taba malam bakar gumi a iban malam bakar gumi ya je cici zarafin shi amma yanzu ba zai yadda ya haka ba don me malam bakar gumi ya yi hakuri ya ba su shawarwari ka saurari malam bakar gumin kana jin kaset me yake faruwa akwai wani mai zafin kai wanda yanzu yana can ya tafi tun a lokacin malawa bakar gumi malawa bakar gumi ya karanto wani abu mai zafi sai ce ina abdul malik ina abdul sai ce to abdul malik kaji yadda ake dan haka kai hakuri za a yi nasara abdul malik din nan an ɗaure shi tare da zazzaki ya fi daurin goro ya bar shi a ya dawo yana noman shi yana zaune yana kaza kaza kaza yanzu ya sake bi ya kada wannan da'awar yana mai duguri wallahu alam da halin da yake ciki duk da irin wannan zafin nasu da komai malawa bakar gumi ya ta haƙuri na gaya muku a majalisa a falon malawa bakar gumi aka kai fatawar za a iya karɓan aure an ɗaura da salatul fati malawa bakar gumi ya ce eh fatawar ba ta yi wani ɗan izala daɗi ba dan salatul fati nan ganin ta ake kamar bom ne to bom a riga amma ya aka tun da an yadda malami ne daga baya da muka yi karatu sai mu gane eh ba salatul fati ba ko bible aka karanta wurin aure ba komai don in aka ce na baka na karba aure yayi duk abin da aka karanta bai da tasiri game da lalacewar auren to amma kaga sai da muka yi haƙuri duk da bamu so abin ba amma da yake shi malami ne kenan ashe a matsayinka na ɗalibi sai ka ba malami darajar shi sannan sai ka nemi shi malamin shi ne zai baka lokaci da inda da sadda da yadda za a sadu ba wai kai ne za ka yi determining cewa dole ga yadda kake so ba sannan na biyu ɗalibai ku ji tsoron Allah saboda a garinku ko a unguwarku kana da matsala da wani malami ba dalili ba ne akan to bari ka je ka gayyato wata da'awa don kamar yadda na gaya muku a nan zaria akwai waɗanda suke da grudges suke da matsala da wannan da'awar na ce suke da matsala da wannan da'awar ba ita da'awar ce take da matsala da su ba domin ita da'awar a buɗe take makaranta ce aka kafa aka ce duk wanda yake so ya zo wanda ya zo aka ɗauke shi wanda bai zo ba ba a ɗauke shi ba daga baya Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci abin da ake gani ba zai kai ko ina ba sai kuma kowa ya zo ya ce yana son shigowa sai aka ce a ai kuma babu wuri saboda ba makaranta ce ta gwamnati ba yanzu ma ake gina makarantar in an gina makarantar za a ci gaba da ɗaukan ɗalibai wani sai suka mai da abin ya zama me ya zama musu dalilin gaba da cewa to sai sun rusa da'awar don haka duk wani da suka ji ya fito a wani gari da kowace irin da'awa ce matukar da'awar tana sukar wannan da'awar sai sai bari a kawo shi ya zo shine ke faɗin gaskiya wannan yana daga cikin irin nau'ukan mutanen da suka bi Muhammad Yusuf waɗanda daga ƙarshe a wannan gabace zan yi bayani lallai akwai almajirai gardawa irin shi akwai 'yan ƙato waɗanda 'yan ƙaton nan za ku yi mamaki na taɓa zuwa wani ƙauye na je na same su har na ga irin aikin da suke yi 'yan tatsine ne suka kafa wani ƙauye kana zuwa fatuskum ka zo fita fatuskum za ka yi maiduguri dama to kai hagu ƙauyensu yana nan in mutum ya zina za su kashe shi in ya kaza za su yi duk abin da ya shafi na alkur'ani din nan da sauransu to amma suna da aƙidar ƙala ƙato galibin su sun je sun bi wannan da'awa sannan akwai yan boko waɗanda frustration na bokon ya saka su ko dai an yi dropping ɗinsu out academically ba su da ƙoƙari ko an ture su automatically saboda me sun kasa biyan kuɗin makaranta lokacin registration ya wuce an jefar da kai ko kuma me wani lauya ne wanda yana tunanin za a bashi kwamishinan shari'a ko kwamishinan kaza aka ki sai koma sai shiga cikin da'awar ko kuma wani mai kishin addini ne saboda tsabar tazahud da ya ji ruwan ayoyi ana kawowa sai ce ga inda gaskiya take nan can ba da gaske ake ba shine aka samu kusan rabin ɗaliban malam Ahmad Garkawi sun bi wannan da'awar sun ce wai malam Garkawi ba da gaske yake ba saboda kullum yana cewa jihadi amma har yanzu ya ki tayar da jihadi to ga wanda zai tayar da jihadi can sai suka kwashi jiki suka tafi jihadin yana da matakai ai ai a wannan rigatin ne su ko masu zargin mu suke cewa mu ma mu daina cewa jihadin dan me za a ce ba za a ce jihadin ba in an faɗa za a bayyana yaya yake za a ce ɗaliban da ake karantar da su medicine a daina cewa aids ne kada aids ya kama wani dole a cikin lacca a ce musu aids a yi musu bayanin yaya amma yake yaya hiv yake yaya tuberculosis yake baka da hujjar da zaka ce ka ai wa'azi akan jihadi in ba ai wa'azi akan jihadi ba ana kaucewa ba shi ne za su je su ɗibo ayoyin jihadin su fassara su ba daidai ba dole zai a dawo a yi su a kai don haka ɗaliban ilimi muna ba ku wannan shawara duk abin da ka gaba ka fahimta ba ka nemi shawarar malaminka sannan in ka yi faɗa da wani malami ba dalili ne akan cewa bari ka je ka gayyato wata da'awa wadda za ta zo ta rusa wannan ainihin da'awar ba irin haka ne fa muke samu a wasu wurare da dama a ƙasar nan malam wani ya ɓata wani rai sai ce to bari ya koma shi'a bari ya koma ɗariƙa bari ya koma hawarijanci bari ya koma kaza don haka kun ga akwai ire-iren waɗannan sannan wani abu mamaki akwai 'yan siyasa fa a cikin tafiyar muhammad yusuf akwai 'yan pdp da yawa waɗanda sas ya riga yi ƙarfi a anpp a maiduguri sun rasa yadda za su yi sun rasa yadda za su yi su samu kansila ko ciyaman ko kaza sai kawai sai suka koma cikin da'awar suka ce siyasa ma kafirci ce ga ayoyi suka ta ruwan ayoyi don haka yau kwana uku da suka wuce kwamishinan ilimi na sas ai kwamishinan addini na sas yan sanda suka same shi bindiga suka sa a bakin shi suka yi rugurugu da kanshi me yasa a cikin ANPP yake da aka zo 2007 yana tsammanin za a bashi mukami sai ba a bashi ba tsohon ciyaman ne na kaga local government fuji ba a bashi ba bai samu ciyaman ba bai samu kwamishina ba sai koma ya ce siyasa ma kafirci ce shi wannan dan ANPP ne ma kaga akwai dalilai na siyasa sannan akwai dalilan talauci in wata dame ka ta cikin cikinka wani ya zo ya ce maka ai ga waɗanda suka zalunce mu ai ga kaza ai kafirai ne za a yaƙe su kaza kaza kaza kaza shikenan sai atifa kawai zafin kai sai ya ɗibe ka akwai su da almajirai ku gardawa da irin kolaye waɗanda ke yawo a cikin gari su suka fi kowa yawa a cikin ainihin tafiyar sannan za ka yi mamaki har likitoci akwai har 'yan jaridu akwai har malaman jami'o'i akwai babu nau'in mutanen da babu amma ƙididdigar bincike na ya fahimtar da ni cewa galibi tunzura ce da wani maƙiyinsu ya saka su a ciki sai su ga bari ga inda za su huce wannan fikiran ma irin ta 'yan zazzaki suka bi a lokacin ai akwai ƙauye ɗinya a nan hanyar jos kowa san bala'in da zazzake je saka yan mutanen dinya a wannan garin me ya faru rikici ne ya haɗa tsakanin wani da hakimin ko dagacin ƙauyen kawai wannan dalilin suka je suna wa'azi za su kaza za su kaza za su kwace gona za su kaza za su kaza wannan dalilin ya sa mutanen ƙauye suka ga a wannan har yana iya barazana ga dagaci ko hakimi ya kwato gonar ka ya baka to gaskiya ne kawai sai suka bi jama'ar musulmi waɗannan su ne nau'ukan mutanen da galibi suke bin shi babu nau'in mutanen da babu saboda haka nake cewa ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin jihar borno ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin najeriya akan a koma a binciki sojoji da nau'in 'yan sanda da sss da suke a borno akwai waɗanda sun bar aikinsu a fakaice sun koma muhammad yusuf suke wa aiki ma'aikatan telecommunication giant company masu aiki a kamfanin glo celtel v-mobile starcoms a je a bincike su da dama akwai waɗanda sun ba aikinsu sun koma muhammad yusuf suke wa za ka ce wannan kuma me yasa nan ma akwai sirri shine an gano ana biyan ka naira dubu saba'in sai su waɗannan su ce za su rinka baka dubu ɗari da ashirin don haka za ka koma wancan aikin da kake wa glo kana ci gaba da yi lo na ganin ita kake wa aiki amma wa kake wa aikin karshe kan wasu Muhammad Yusuf aiki ne don haka daga cikin strategy ɗinsu a wannan watan sha'aban shine July stroke August za su bi za su yi switching dukkan networks na telecoms dukkanin glo da sauransu gaba ɗaya rikici yana farawa sai suka yanke su sai zama babu wata waya da take shiga mai duguri babu wata waya da take fita aka ce gwamnati ce ta switching aka ce kamfanonin ne suka yi switching na'am kamfanonin ne suka yi switching amma da yawun ba da yawun kamfanonin ba da yawun su Muhammad Yusuf ma'aikatan Glo din ne suka mai da su ma'aikatansu su kuma sai suka kawo hukumomin waɗannan kamfanoni uzuri da cewa ai 'yan ba boko ne suka zo suka kore su suka yi kaza suka yi kaza nan ma wani makirci ne don haka ina bada shawara a je a bincike me yake faruwa da sauran dukkan garuruka ina bada ainihin waɗannan shawarorin jama'ar musulmi ku koyi da irinmu mu bane amma muna cewa irin yadda muke dinnan haka mu ga malaman suna suke da awa a duniya Shi ne zai zama kana da wani masallaci da kake karantarwa dama ba wai sai azumi ya zo kai tafsiri ba ba wai sai an kira ka wa'azin ƙasa baki ɗaya ba a ku me kake karantarwa ina ɗalibanka kar ka je kai ta karantarwa a wani wuri baka gina ɗalibanka ba sannan karantarwa ta zama karantarwa ce a bisa tsari irin na salaf tsarin salaf ne akwai karantar da tara mutane gaba ɗaya akwai kuma karantar da tara mutane na musamman shine Imam al-Bukhari yace babu man ja'ala ainihin wato li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma a samu wasu sanannun kwanaki sai a sa wa ɗalibai waɗanda za a rinka karantar da su Islamic sciences amma saura kuma jama'a gari a samu wani karatu da za a sa musu gaba ɗaya sannan dole ne malamai ku rinka sanin me yake faruwa a kewaye da ku da ƙasar ku da kuma duniyar musulunci saboda banda wannan yanzu akwai wasu aƙidojin don yanzu akwai wasu matasan da suna nan da wasu aƙidojin ko waɗannan aƙidojin amma abin mamaki sun yi shuru ne amma wannan ya buɗe musu ƙofa don suna ganin cewa in har an tashi an buga da gwamnatin najeriya kwana biyar sannan ce galaba tun aka ƙara shiri wata ran za a kai kwana goma kafin ce galaba wata ran ko za a yi nasara a kanta sannan kuma na ciki da waje suna nan sun tattali abin da za su ba su zan zo su cimma wannan manufar sannan akwai haɗari wanda yake fuskanto mu idan aka gane dangane da rashin adalci rashin adalci shine ni ina tabbatar muku da cewa ba na goyon bayan zalunci ko kaɗan wanda hukuma take kamar yadda bana na goyon bayan ko kaɗan abin da su Muhammad Yusuf suke yi amma ina tabbatar muku da cewa maganar da aka faɗi cewa an yi gunshot da Muhammad Yusuf ba haka ba ne cewa an yi batarnaƙa ne sannan aka harbe shi a wannan batarnakar. is absolutely lie is an absolute lie ƙarya ce a'a an yi wannan buge-bugen kam aka yi nasara a kansu suka tarwatse aka kashe na kashewa da sauransu sai ya fito daga shi sai wando wando irin wannan namu na ustazai ko singileti ko riga babu a jikin shi sai karan ɗori da ke hannun shi na hagu wanda an harbe shi kwana biyu kafin nan mutanen shi suka sa mishi karan ɗori ko riga babu babu takalmi ya ɓoye a wani lungu a gidan makwabta a nan cikin kusa da gidan shi shine sojoji suka je suka kamo shi da suka kamo shi lafiyar shi ras ba makami ko kwaya ɗaya a hannun shi suka danka shi zuwa ga 'yan sanda a daidai wannan lokaci akwai wani babban mutum da ya yi ta ƙoƙarin ya same ni a waya ni kuma na wuni wani aiki lokacin na gaji duk na kashe wayoyina na kwanta ina jiran dab da magariba in tashi an kama shi daidai kusan karfe shida da 'yan mintuna na yamma yammacin ranar alhamis to me ya faru ya ce ya zauna ya tsaye da shi ne ya ce mishi muhammad yusuf me yasa kai mana haka ya ce da gaske ne malamanmu sun zauna da kai sun nuna maka abin da kake ba daidai ba ne ya ce eh ya ce ka tuna da ni da kai da malam ja'afar a makka mun zauna ka ce duk abin da ake yi ba haka kake ba ka ce sharri ake maka ka ce abubuwan nan yaran nan su ma ka yi training ɗinsu amma sun zo sun wuce ka eh me ya faru kai mana haka sai ce mishi abubuwa sun canza ni ya ce a wannan lokaci yana magana shi yana ƙoƙarin dalin wayata ne ya so ne da ya haɗa mu domin na so in yi mishi wasu sophisticated tambayoyi wanda wallahi da sun daure sun bashi da rai zan rubuta takarda zuwa ga shugaban ƙasa amma da sharaɗi ina so a banne in zauna da ni da Muhammad Yusuf amma a jama'a a sa kamerori akwai maganganu da tambayoyi waɗanda zan yi mishi amma sai suka yi da kashe shi saboda haka wasu bayanan ba za su iya fitowa a yanzu ba domin an fito da su baka da wasu hujjojin masu ƙarfi da nagarta da za ka iya bakin kanka. don haka gaskiya kashe shi suka yi a daidai wannan lokaci na tashi bacci zan yi alwalar sallar magariba yara suka ce waya na ƙara ina ɗauka sai na ji wannan mutum ne ya ce mu wallahi ya yi iya nema duka wayoyina na ce suna rufe ne yanzu na tashi bacci zan yi magariba ya ce to ga abin da ya faru tsakanin shi da muhammad yusuf yanzu sun tafi za su kashe shi don haka jama'a kun ji wannan rahoto da aka buga kuma wannan magana shi shugaban sojojin da suka kama shi ya sa wakilin shi da ke jin hausa ya yi bayani cewa a sun kama shi lafiyar shi lau an sa wannan a bbc mun ji da voa da sauransu da suka kama shi har da ankwa a jikin shi aka tafi kashe shi har aka kaso su aka je aka jefar da shi a police station da ankwa a jikin sai shi da wannan babban mutum ya ce ba ku da hankali kuna cewa kun yi gunshot da shi sannan ga ankwa kun bari a jikin shi yannan yana nuna kenan a ɗaure ko kashe shi ashe ba sabanin abu suka yi marmaza suka cira an kwaɗe me yasa muke faɗin haka saboda mun ci za mu fito da haƙiƙar da ta faru don haka muna faɗin wannan muna sane da cewa wannan ita ce gaskiya na'am mutane sun ce an kashe Muhammad Yusuf ne saboda ba a so ya tona wasu asirai wannan magana mu da muka san asalin rikicin mun yarda da ita amma ita ce ta ƙarshe amma dalilai guda biyu su ne manyan da suka sa wuf aka kashe Muhammad Yusuf dalili na farko shine me gaskiyar lamari Muhammad Yusuf ya bai wa 'yan sanda da jami'an tsaro na Maiduguri da na wajen Maiduguri ya ba su muguwar wahala domin sojojin da suka zo aka shirya su suka fara wannan yaƙi a sahun farko horarrun sojoji ne waɗanda ko da sojojin Najeriya suna da horo irin wannan to amma ba su saba da yaƙi irin waɗannan ba waɗannan sojoji ne da suna iya awa ashirin da hudu suna wuta ba su ci ba ba su sha ba kuma ba za su faɗi ba saboda sojoji ne 'yan algeria 'yan jabaha akwai wanda ya kwana tara bai ci abinci ba amma yana rataye da bindiga akan dutse yana yawo saboda haka dan awa ashirin da hudu ba matsala ba ce balle sun tattali wadataccen abinci akwai sojoji 'yan somaliya wanda yake babu sojan da zaka gani kare na shi amma ya kashe sojoji fiye da kaza irin 'yan somaliya ga yana tafiya bindigar tana rinjaye shi raƙi raƙi suke haka saboda yunwa ta rarake su akwai su a ciki akwai 'yan Niger, akwai kaɗan daga 'yan Mauritania. sa'an nan kuma sai abubuwan da ba a rasawa na waɗanda aka ɗauke su aka je aka yi su. 'yan najeriya nan wani abin mamaki daga cikin sojojin jabaha da aka zo da su suka yi wannan yakin a maiduguri fa akwai waɗanda a afghanistan sun yi yaƙi tare da usama bin ladin to don haka sojojin najeriya sai kun ƙara shiryawa kuma gwamnatin najeriya sai kin ƙara shiryawa me yasa na faɗa haka ka da mage ba yanka bane hausa na yi an kashe maciji ne ba a datsa kan shi ba me yiwa su ma ya yi? ko kashe muhammad yusuf da aka gaggawa yi shine zai biya bukata kashe Muhammad Yusuf ba shi zai biya bukata ba amma bari in karasa waɗancan bayanan su za su karasa amsa wannan tambayar lallai sun yi marmaza sun kashe shi saboda akwai bakin haushi tsakaninsu da shi kuma suna da masaniyar in har ba su yi mishi haka ba to in har aka kai shi kotu to zai yi furi don akwai waɗanda suke bayan shi domin wani hamshakin lauya ya fito ya yi bayani ya ce constitutional yana da yancin kada a kashe shi a kai shi kotu in kuma aka kai shi kotu yana da hujjar cewa shi ba wani dalili don an kama shi ne ma tsirara ba shi da bindiga bai da wani makami a hannu don haka constitutionally me za ku iya cewa a ƙarƙashin haka wannan lauya ya bi duk irin sakin layin da suke bi ya quotation ya ce ƙarshen tanda an kai shi kotu zai zama freed balle yana da backup wasu waɗanda suke rufa mishi baya don haka kashe shi da 'yan sandan nan suka yi sun ɗauki fansa ne domin a cikin waɗannan kwanaki kafin a kai ga nasara a kansu sun kashe 'yan sanda da yawa da sojoji masu yawa saboda an zo an zuba sojoji ne da 'yan sanda da yawa waɗanda su kuma sun kewaye maiduguri ne da mutanensu gaba ɗaya sai dai sun fi ƙarfi a markas don haka lungu ne an aje sojoji guda biyu su kuma suna dan da mutane talatin a wannan wurin me zai faru kawai sai dai a ga an ɗauko gawar soja an fito da ita an ɗauko gawar ɗan sanda an fito da ita an kai tankan yaƙi sun hau tankan yaƙin suna ƙoƙarin su buɗe ta su zaro direban sun bubbuge tayoyin da bindiga dole sai da aka kawo wadda take da kafa ta sarƙa sannan ta iya shiga anguwar ba za ku yi mamakin yaushe aka tattali irin wannan ƙarfin ba to lallai gwamnatin najeriya akwai sakaci amma jami'an tsaro kam sun yi iya nasu ƙoƙarin sai dai haka baya nuna mumun goyi bayan irin zaluncin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi da danniya da take yi amma dai lallai muna cewa a gyara dalili na uku dalili na biyu afwan an yi gaggawar kashe Muhammad Yusuf saboda kashe Muhammad Yusuf suna ganin wannan shine abin da zai kashe da'awar domin ina tabbatar muku da cewa 'yan sandan operation flush out da sojojin operation flush out su ne irin operation yaƙi na nan kaduna wallahi suna mugun shan wahala daga hannun muhammad yusuf da makamantan shi kuma suna da yaƙinin ba a so a hukunta shi domin rikicin nan da ya faru wanda kuka ji ɗan jaridan nan na maiduguri jiya ya bugo a rediyo muna hira yake faɗi akwai abin da shi ma bai sani a ciki ba na'am za su tafi kai jana'iza ne amma me ya faru ba sa sa hular kwano saboda ba sa yadda da bin civil law of the country in wangwe ne nan ba ruwansu za su bi shi ne aka tare su akan hular kwano ana cikin jayayya sai ga waɗannan jama'a tasu sun taho za su tafi jana'iza suka samu 'yan operation flush out suna rikici da mutanensu akan hular kwano Shi ne suka tsaya to suna da ɗimbin yawa wani soja nan ya fusata ya harbi mutum goma sha bakwai a ƙafa gaba ɗaya aka je aka kwantar da su a ainihin asibitin maiduguri har a lokacin mutane ke cewa to me yasa za su yadda a kwantar da su a asibitin maiduguri domin kwana biyu da faruwa haka ni kuma ina maiduguri to menene ya faru daga wannan lokaci ne ya ce to tun da haka ne yanzu za a zo a kaddamar da jihadi saboda haka kun ji asalin abin da ya fara faruwa a wannan lokacin wannan wahalarwa da sojoji da 'yan sandan maiduguri na flush out suka sha a hannun muhammad eh, yusuf ita ta sa su suke gani in ba su yi marmazan sun kashe shi ba to zai dawo ya sake zama fridge za a dawo yan tashi a sake sako shi ya sake zuwa ya haɗa ƙarfi don duk sanda ya dawo yana dawowa da maganganu masu ƙarfi da gine-gine da ayyuka masu ƙarfi kuma da kuma cewa ba wanda ya isa sun tafi ma can sun zauna da manyan alhaki sai a ce balle kai sas sas gwamna mai duk ga waɗanda ba su sani ba sanata wane ne wane ne sharif kaza kaza Allah ya kyauta dalili na uku shine dalilin da galibin jama'a suke zato an yi marmaza an kashe shi ne don kada a zaunar da shi ya fara tonan asiri amma wannan maganar mu da muka san kan kabiyar ita ce mai rauni sai dai kawai mun raka mutane ne akan tunaninsu ba wani zaunar da Muhammad Yusuf da za a yi wanda zai tona waɗannan mutanen asiri amma mu da muka ce mun so da ba a kashe shi ba akwai bayanan da muka so a tatsa a wurin shi ne wanda inda mu za a bar mu mu zauna da shi za mu yi mishi waɗannan tambayoyin kuma mu sa a je a tsakko wasu mutane a nan ne magana za ta bayyana amma wai dan kawai a tsare shi ya je kotu ya ce wane da wane ne Muhammad Yusuf ba zai taɓa yin haka ba saboda yana da yaƙini kowace irin kotu aka kai shi yana da lauyoyi tun daga Maiduguri Yobe nan Kaduna da Abuja da ko ina manya-manyan lauyoyi kuma jama'a yau kwana hudu da suka wuce sai da na tura wasu 'yan garin nan suka je wurin wani daga cikin lauyoyin na ce da Allah ya nuna musu kofin shari'ar ya nuna musu amma sai ya ji tsoro ya ce to da ya ji abubuwa sun fara tasowa mai wasu albanin nan suna so su wani abu ne sai ya ɓoye kofin shari'ar yana nan a Kaduna suna nan zaune waɗanda na tura suka je suka gani Allah ya kiyaye a taƙaice waɗannan su ne ainihin maganganun da muke so mu faɗi sai daga ƙarshe da na ce ka da mage yanka ba ne. wannan aƙida ta riga ta yaɗu an yi sakaci mafarauta kun yi sake zaki ya girma gaskiya an yi sakacin da aƙidar ta yaɗu kwarai da gaske saboda ta dace da tunanin 'yan Najeriya da dama wanda suke cikin halin kunci da makamantan haka shi kuma Muhammad Yusuf dama waɗannan abubuwan da suka damu mutane yake ɗibowa kamar yadda zazzaki ya rinka a shekarun baya kuma aƙidar da ta tashi yaduwa sai bata yaɗu irin yadda ta yaɗu yaduwar zazzaki ba yaduwar aƙidar zazzaki da ta faru matakin farkon nan baƙaƙen jahilai ne waɗanda ba sa iya kawo aya ko kwaɗe ko hadisi sai dai su a shar'ayi dan ba da su amma waɗannan malaman islamiyoyi ne na ƙungiyoyin izala da jama'at nasarar islam da makamantansu da masu wa'azozi da manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka samu kansu a cikin halayen da muka faɗi ina tabbatar muku da cewa tare da sun tattaru sun je sun tare a maiduguri ko amma ba a kashe cikin kashi uku ba a kashe kashi ɗaya ba ko kaɗan ba a kashe ba ba a kashe kashi ɗaya ba ba a kashe wankwata na adadinsu ba kuma dama suna da plans da suka je suka tattara matayensu sun rarraba su gidaje ne mabambanta a maiduguri da nufin in an yi nasara za a da a ci gaba da rayuwa in ba a yi nasara ba sun tsara ga yadda makomar 'ya'yansu da matansu za ta kasance kuma nan da 'yan kwanaki kaɗan za ku ji sun sanar da wane ne zai zama jagoran tafiyar yanzu kamar yadda 'yan alka'ida suka yi a iraki ana cewa an kashe zarkawi sai suka ce to ga wanda zai kaza kaza kaza kaza kaza saboda haka za su ci gaba da wannan aiki domin suna da makamai mabambanta a wurare mabambanta waɗanda suka aje su ya rage ko gwamnatin najeriya da gaske take akan ayyukanta to sai ta tashi ta yi aikinta mu ma kuma muna aikinmu sai abin mamaki shi ne wai sai ajiya wai sai suka zo kuma wai suna fara neman wai mu haɗa kai mu aiki na cewa mu ba mu aiki da azzalumai ai ku azzalumai da da kuna jin shawara ne da sai mu haɗu mu aiki da ku mu muna yin aiki ne on our behalf don mu kare mutuncin musulmi da mutuncin sunna amma ba za mu haɗu mu aiki da ku ba saboda ku ba shirye kuke ku bar zaluncin ba inda a shirye kuke ku bar zaluncin ya zama muna da kyakkyawar manufa guda ɗaya amma so kuke kawai ku amfani da mu ku samu wasu bayanai waɗanda za su taimake ku don ku kare mutuncin ku ba ku kare mutuncinmu da rayuwarmu ba saboda haka maganar wani dan SS ko darakta ko wane ne wai ya ce zai nemi zama da mu dan neman wasu bayanai tafi can ka nemi bayananka muna aiki kai ma kana aiki abin da ya ja kuma wannan shine saboda wannan dalili da muka faɗi na cewa ko kuna kare gwamnatoci ne waɗanda suke zalunci kuma ba shirye suke su bar zalunci ba mu kuma tunda ba ma'aikatan gwamnati ba ne to gaskiya saboda Allah tafiyar mu ba za ta yi ɗaya da ku ba don ba manufar mu ɗaya ba daga ƙarshe ina son ba da shawara duk wani wanda zai da'awa to ya tattali idda zai samar wa da'awar shi kuɗin abincin da zai ci da kuɗin da zai gina makaranta da masallaci ta hanyar sana'a ko ta hanyar wani kiwo ko wata harfa wato wani abu wanda zai rinka yi da hannun shi amma in ka ce za ka yi da'awa ta hanyar kai ma'aikacin gwamnati ne za a dakila da'awarka abin da aka yi dr ahmad muhammad ibrahim kenan yana lecturing a duk ya zo ce zai fara da'awa irin tamu kuma yana fuskantar abubuwan zalunci nan da nan sai suka tsai da albashin shi sai suka saka shi a halin hau na uku in ka ce za ka yi da'awa kuma ba ka da aikin komai kuma kai ba aikin gwamnatin kake ba na'am gwamnatin za ta kasa samu yadda za ta bullo maka amma za ka aiko za ka karɓo taimako kuma a wurin gwamnatocin wasu ƙasashe na waje ko wurin wasu 'yan ƙungiyoyi wannan na faɗin maganar har ƙungiyoyin ahalus sunna to da'awarka tana cikin haɗari rayuwarka tana cikin haɗari kuma ƙasarka tana cikin ruɗani domin dukkan waɗannan da ke ba da kuɗi a saudi arabia a zo a gina masallaci ko makaranta suna da wata tasu manufa da suke so ka zo ka yaɗa musu sai zama ba da'awarka za ka yi ba da'awarsu za ka yi shi yasa ko ga masallatan muntada saboda muntada suna da wasu matsaloli da da'awa irin tamu wadda za mu iya tunkarar komai muka gaba daidai ba ne za ku gaba a iya kiran mu masallatan muntada yanzu a abuja karatun bukhari zan sa musu zan sa musu karatun bukhari na ce ku je ku nemo masallaci tun da ni ban zo abuja a matsayin malami ba amma na amsa zan muku karatu masallaci suka je na muntada nan da na haka ce dai albani ne ba a so amma za ka yi mamaki ya aka iya karban malam ja'far amma ba za a karbi albani ba saboda malam ja'far zai dan sassauta musu tare da wasu abubuwa nasu ya musu aiki albani ku yana aikin kanshi ne wannan yasa in dai har ko da yana cewa kanshi ahalin suna dai zai baka kuɗi ka yi masallaci a nan gida yake ko a waje to ka sani da'awarka tana fuskantar hadari don haka muna faɗa wa jama'a wannan mukan da'awar mu dakan daka shi karɗaka ce tankaɗan bakin gado ba mu yadda da karɓan kuɗin kowa kuma wannan maganan muna faɗinta na farko shine Allah muke shaida na biyu muna son mala'iku su rubuta ta su kai ta ga Allah za mu karɓo kuɗi wurin kowa daga waje don mu zo mu yi wannan da'awa mu, ko kuma daga gida don mu zo mu yi wannan da'awa mu. me muke nufi da dakan ɗaka shine imu imu ɗin nan da muka yadda da da'awar mu ne muke ayyukan da za mu samu kuɗi mu zo mu don haka kuka ga project san mun fara ɗan kuɗin da muka samu sun ƙare mu ma mun tsaya muna nan muna ta aiki kuma muna nema muna samu sai mu dan samu course biyu course uku sai mu sake dora da haka har mu gama wani ya zo zai gina mana zai kaza mu ce a tunda ba cikin mu kake ba ba masu shikenan je kaka gina waɗanda suke so iyakar magana kenan jama'a don haka ina ba da shawarar karɓo kuɗi da wasu matasa suke a ƙasashen Saudi Arabia ko ƙasashen Iran ko makamantan haka suna taimakawa wajen ruɗa mana ƙasarmu. Kuma duk lokacin aikin hajji da umara ina gaya muku masu manufofi iri-iri suna tara kuɗi suna tafiya da su ni mun sha encounter da su mun sha mu haɗu da su shi musu mu ba mu buƙatar komai nan ma mun zo mu ibada ne don muna da wani abu na da mu da zamu in ba haka ba za mu sake zuwa hajji ko umara ba don mun sauke farali sai kuma mu fuskanci wani abin daban amma za ka je za su tara kuɗi za su baka za su tara littafai za su baka za su kawo kaza za su baka za su kawo kaza za su baka to duk na gaba sai su ce to shikenan amma ga wasu irin abubuwa waɗanda ya kamata ka ba da ƙarfi akan da'awarka ta yi waɗannan abubuwan ka zo ka fara magana sai ku fara rikici da malamai ko da ɗalibai ko da makamantan haka amma mu nan kaga duk rikicin mu ke haɗa mu da jama'a aqidan mu ce tamu ta kanmu ba aqida kowa muke da ko ba ba wanda muke bi ba wani wanda muke wa aiki dan haka yana daga abin da ke sababar da wannan haɗarin shine matasa da ke tunanin je a karɓo daga waje a zo a yi lallai ne za su jawo muku rudani kuma ina cewa with due respect ga ainihin ran malam Ja'far Allah ya gafarta mishi yana daga cikin wasu rigingimu masu yawa da malam Ja'far ya shiga saboda ya samu kanshi a irin wannan halin yan muntada da wasu yan kungiyoyi sukan taimaka mishi da kuɗin gina masallaci ko gina makaranta ko wasu abubuwa ɗaya biyu haka sannan yan siyasa a nan ƙasar sukan taimaka mishi da mota ko da wasu abubuwa makamantan haka wanda wannan ya ja matsala na haka abin da nake ba da shawara duk wanda zai da'awa ya haƙura da abin da yake da shi ba lallai sai ya gina katon masallaci ko makaranta ba ya samu abin da yake da shi yayi ya ɗibo tunanin ma'anar da yake fatan da awashi ta zama ya kimsa wa ɗaliban shi ko bayan ya mutu in Allah ya wadata su sai su yi amma in ya matsa sai ya yi kaza a halin bai da hali to masu shi za su kawo kuma su ce a yaɗa manufarsu ina ganin waɗannan su ne daga cikin shawarorin da zan bayar jama'a mun gode muku saboda kun yi ƙwazo wajen jira amma saboda ina ga muna da 'yan mintuna kaɗan waɗanda suka rage a cikin kaset za mu ba da damar buɗe ƙofar tambayoyi musamman na baki ɗaya ko biyu musamman akan abubuwan da suka ɗaure wa mutane kai waɗanda mutane suke ainihin fatan a amsa musu akan wannan matsala sai dai abin da nake cewa <clears throat> a wani mataki wanda na so in yi kira zuwa gare shi duk da na buga waɗanda na san cewa za su saurari magana ta a cikin ainihin jihar borno ɗin <clears throat> dangane da al'amarin wato su su muhammad yusuf sun ɗauki siffofi irin namu misali jama'a ba wanda zai iya cewa ya iya tuna lokacin da ni dinnan ko nake matashi nake ainihin sanya wando nake isbali wato nake sakin wando ya wuce idan kafa ko kuma ya ce ya iya tuna lokacin da bani da gemu sai dai wanda ya sani ina ƙarami dukkan mu wannan siffar da kuka mun tashi da ita ita ce siffar mu ko da me za mu sa haka wandunan mu suke dagaggu haka rigunan mu suke dagaggu ya kamata gwamnatin jihar Borno ta tsaya ta nazari <clears throat> yan sanda da jami'an tsaro su tsaya su yi nazari domin abin ya yi tsanani amma fa na baiwa yan sandan uzuri dan na san halin da suka shiga na baiwa sojojin uzuri dan na san halin da suka shiga shine farko farkon abin yan sanda suna ganin mai siffa irin ta ba wani magana kawai sai su harbe shi babu neman wata magana don haka sun harbe mana yara da yawa waɗanda suke a sunna ne muna fatan Allah ya kiyaye su irin waɗannan yaran da aka zalunce su Allah ya gafarta musu amma kuskure ne amma uzurin da na baiwa 'yan sandan ne su su Muhammad Yusuf dinnan shiga suke irin tamu ba wani bambanci da irin shigan mu da gemu da dagaggen wando da sauransu Don haka baka da wata hanya da zaka bambance mu da su in ka gan mu na ɗaya kenan na biyu musamman da suka ga abu ya rikice kafin su canza kama sukan yi da'awar cewa su ba tare suke da Muhammad Yusuf ba su ahli sunna ne su ɗaliban Malam Abba Aji ne su ɗaliban masallacin Indimi ne to amma me yake faruwa dan sanda guda ɗaya ya tasa wannan yana magana da shi ga guda tara can an tsayar sai wani ya lallaba sai ya zuro makamai sai jefa musu kawai kakakaka sai su kashe waɗannan yan sanda saboda haka sai yan sandan idan su ya rufe da sun game wannan siffar ba za su tsaya magana da shi ba don sun tsaya magana da shi ba su san ta ina dan uwan shi zai kawo hari ba sai su harbe shi kun ga fitinar kenan da ake fari ko ko ba fitina ba ce yanzu wannan in ga dubi 'yan sandan kamar zaka ce suna da uzuri kuma suna da uzuri don irin wannan ya faru ga sojojin liberia akwai ɗalibi na yi sojan liberia an tura shi na ce mishi ba za ku ji tsoron allah ba me yasa kuke kashe yara muna karatun sarumi battar ba kuma ta ba lokacin da ba da labarin wannan magana yace na'am wallahi tallahi yaro ne zai zo ya wuce gaban ka kawai yana maka bai bai kamar haka ashe an bashi bom ya zo ya jefa maka to da haka kawai ya maka bai kana amsa baibai kawai shi kenan sai sa ɗaya hannun sai jiho bom gur sai tashi da kai wannan ɗalibin na ko yana na yanzu kafafuwan shi gaba ɗaya sun mutu ba haka suka ce da sun ga yaro kawai sai su ɗauke yara da wuta ya suka iya fitina ce kun ga halin da su kansu 'yan sandan suka shiga to amma yanzu hali ya kwanta jiya an yi taro da su su baba gana da su muhammad awal da sauransu da bulamomi wato masu anguwanni saboda wata matsala kuma da su kuma bulamomin suka fara kawo ta shine bulamomin galibinsu suna ɗariƙa ko kuma 'yan al'ada ne don haka yadda suke jin haushin su Muhammad Yusuf kuma haka suke jin haushin 'yan izala saboda haka an ba da doka don shi gwamna ya ce a je a bincika ko uwar shi in tana da wannan aƙida ya ce a blowing ɗinta da bindiga a fashe kanta da bindiga kawai uwar shi da ta haife shi shi kan shi gwamna ya ce ya ce a je a bincike ta in dai tana bin Muhammad Yusuf a kashe ta to kaga kuma waye rage ba wurin da ya rage sai Allahumma salli ala Muhammadin kawai to yanzu wannan halin kun ga yayi muni sai aka kira taro saboda bulamomin in suna da wani matashi da suke jin haushin shi ko da ba Muhammad Yusuf yake bi ba sai su je sai su yi tuni sai a zuwa kama sai a ji a ce an kashe shi to shine aka yi taro lallai lallai yanzu su waɗannan da suka bi Muhammad Yusuf sun san kar karta san su duk wanda ke bin tafiya sun san shi dan ana bugawa da su dan da abu ya kamari cewa ne ku sai lasifikoki ku fito kuna yin wa'azi har na sa wani mutum ya sai musu lasifikoki na ce ku ta haɗa kayan wa'azi in sun je za su rikita muku ku daka su sai kun yi wa'azi ku faɗi gaskiya shine magana ta kyau a Maiduguri game da wa'azozin dan haka sun san duk mabiyin Muhammad Yusuf kuma shi ma ya san su yanzu an haɗa kai da su duk inda aka kamo wani matashi sai an je tukuna sun gan shi don suka editin ɗin shi aka tabbatar to wannan kam shine to shine sai a tafi da shi wannan ba shi bane to shine sai a dawo da shi yanzu halin da ake ciki kenan kun ga musiba ce fitina ce suka jawo al'ummar musulmi saboda haka wasu jama'a da ke ganin gwaraza ne wai shahada suka yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye babu lokaci kaɗai sai dai in yi muku ishara daga ƙarshe kun ga ire-iren waɗannan ainihin rikingimu da aka yi da su wanda har ta kai malam muhammad nasiruddin albani da ya zauna da su ya tattauna da su shine yake faɗin irin wannan maganganun da nake faɗi a daidai ainihin wato shafi na ɗari na wannan littafi gashi al'as'ilatu shabiya ya je ƙasar siriya ne sai suka zo su ne shi irin waɗannan tambayoyin ana zaunan fa suna kafirta shi su nemi shi tambayar to shi ne ƙarshe har aka yi mishi tambaya ina hukuncin wanda aka kashe shi daga cikinsu Shi ne albani ya ba da ansa akan haka wadda ansa kawai cewa yi wallahu alamu <laughs> kawai iyakar amsa ke ne ce wallahu alamu na fata an gane saboda haka zan bar muku wannan littafi insha Allah ta'ala in kuna so za ku iya foto din sannan kuma in Allah so zan laliba cikin kasusuwa na ina da wannan littafin yana na a cikin kasir gaba ɗaya ko Sidi. <coughs> ina da su insha Allah ta'ala ba na iya tuna kan website din da yake amma ina zaton su Ali ah, Hassan da su mashhur sun saka shi akan albanicenter.com albani din A L B A N I ka hada shi da center center din ka rubuta ta da amerikanci eh, eh, ba da ingilanci ba shine C E N T E R.com to a ciki za a samu ainihin wannan littafin ina fatan haka kaset din shi insha Allah ta'ala Ah, amma ina da yaƙinin ma shi rubutaccen littafin yana kan albani.co.uk www.albani.co.uk shine ainihin saba ta ingila za ka samu insha Allah ta'ala sannan ga wannan shi ma wanda Ali Hassan ye ya ce alfi'atu dalla batacciyar ƙungiyar nan sababu dalaliha me ya kawo dalilin batata wa abrazu ha kuma mafi yawancin sifofinsu da za su gani shine rena malamai fada da malamai cewa a tashi a yaƙi cewa kaza tajhilan wa takfiran wa tafjiran irin yadda suke jahiltar da malamai suke malawa na jahili ne malawa na kafiri ne da makamantansu wa ma'aha sai ali hasan ya rubuta wani littafi ya ce fa naskut sai mu yi shiru saboda can ma suna barazanar duk wanda yake magana akan su za su kashe shi shine ali hasan ya rubuta littafi karshe ke cewa wa naskut sai mu yi shiru mu ce su ba batatu bane yace dole mu magana shine ya rubuta wannan littafin ina fata an gane to sannan sai wannan al-as'ilatul iraqiyya ko al-as'ilatul iraqiyya akwai wannan gani yawa al-as'ilatul iraqiyya gashi shi kuma wani babban malami ne fadilatu Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa iya as'ila jami'a amma fi masail daqiqa muhimma irin waɗannan matsalolin ne ga su ina fata an gane wannan littafin duk kuna buƙatar ku same su ainihin ku karanta su saboda ku san menene duniya ku take ciki domin nakan tausaya malaman kamar yadda jiya na tausaya wani bai ma san ana irin waɗannan abubuwan ba kuma su ne malaman dan ta ce za a ce ku zo ku zauna ku yi magana Allah kiyaye to ga wannan da nake faɗa muku na ɗazu al-as'ilatu najadiyya fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa hiya al-munaqasha ilmiya al-mashhura bismi ad-dam'atu al-baziyya zama ne da bin baz da wasu daga cikinsu duk nasoshin da zai kawo bin baz ba suka ce bai iya ba to jama'a idan su bin baz ba su iya ba su albani nasiruddin su usaimin ba su iya ba su abubakar gumi ba su iya ba su fauzan fauzan ba su iya ba mu kan dama karkai maganar mu ma in ka ce ba mu iya ba ma kamar ma ka mutunta mu kawai ka ce ba mu tunda waɗannan ne malaman duniya an ce ba su iya ba to waye ya iya bin ba duk da ya gama kawo musu hujjoji kawai wani matashi kawai ya jefa mishi kaulasan shine ya fashe da kuka ba ya fashe da kuka akan matashin ya kafirta shi bane shine abin da yanzu nake cewa ya bani takaici asarar matasa masu kishin addini shine waɗannan matasa they are our future su ne muke sa ran nan gaba za zama shewa na alaramawa ne sun tayar da fitinar da ta ruɗa musu kwakwalwa ta shallake su dukkan ɗalibin ilimi a ƙasashen larabawa ya san suna wannan littafi amma an fi kiran shi da Atul baziya hawayen bin baz kuka ya fashe da shi kuka irin wanda jariri yake kuka sosai zan samu muku ɗaya yana nan cikin kayana ko sidin za ku ji kuka bin baz yake yi kuka irin na shiga uku cewa musiba ta barko addinin musulunci waɗannan matasa masu kwazo da ma lalatattu ne 'yan bungalo haka ne an rage iri dan bungalo ya zama khawariji sai a ce shikenan izhab sharrun wazal amma sun haddace qur'ani wani ya iya chemistry ya iya physics ya iya mathematics amma ya ce kuma ba kyau to amma shi kuma malamin fa yana nan shi baya ainihin wannan takashub din ya ci mai daɗi ya sha mai daɗi daga kuɗin da kuke tara mishi da waɗanda ake aiko mishi sannan sai jifa-jifai da nake faɗi waɗannan jifa-jifai ɗin daga can aka kawo su ba daga nan Najeriya suke ba Na ku mamaki daga can aka kawo jeeps din nan an kawo su ne saboda me in ta rikice a cikin su za a gudu don haka a rediyo na yi dungu ne kawai na ce goma guda ashirin ne cip an kawo jibga gan jib jib ne sababbi tingal irin wadda gwamnoni ke hawa da nufin in ta rikice za su ɗibi mutanen su kawai sai su fice ƙasar Shi ne aka yi wannan ritsawar gawawwakin mafi yawancin jitsin nan suna nan yanzu a gidan da surrounding na gidan Allah ya kiyaye abin mamaki ma sai gwamnati bata san daga ina jif din suke ba ina aka samu kudin sayan waɗannan jifa-jifan ba daga nan suke ba daga waje aka shigo da su Allah ya kiyaye kun ga da a ce ku mutanen kirki ne gwamnatin kuna adalci da sai mu haɗu da ku mu aiki mu ce maka muku amma yanzu ba yadda za mu dai ba ma'aikatan gwamnati bane ba yaran ku bane kowa ya aikin shi na fata an gane sannan duk shawarori ne ake magana shawarori a kansu insha Allah ta'ala duka mun yi bayanan waɗannan abubuwan da ake magana insha Allah ta'ala na ga wani ne dan mani gyaran waje magana ce da ne magana akan cewa abubakar gumi classmate ne na ainihin sardauna yana magana cewa shi sardauna an haife shi a 1910 bala abubakar gumi kuma 1922 shekarar da sardauna ya bar makaranta middle kaza kaza gashi ne ya ce mala abubakar gumi ya shiga makaranta to wannan tarihin in ba na manta ba a cikin kaset ɗin Malam Bakar Gumi na saurare shi da kuma littafin shi da ya rubuta wanda aka rubuta wanda tsiga ya rubuta manufata ba lallai ne <laughs> ba lallai ne ya zama shekarun ku da mutum ya zama abin nan ba misali bari ga ma wani labari na yi karatu da wani abokina a nan cikin Konga campus da taɗewa, sai kuma na koma a futi ajinmu ɗaya da yashi shine sai wata rana ya ce in kin ga mala albani baba za ki rinka ce mishi ajin mu daya ta ce mala albani ne eh. so dan naje ina mu'amalar su ne kamar ni ma yaro ne irin su zauna mi ta hira shi ne sai ta zo ta ce ai ga abin da babanta ya ce na ce eh haka ne lokacin dan gongola muke ce mishi kaga su takan yiwu ka haifi mutum ko ka girme shi misali ni ma san da muke karatun nan na alkalanci ne akwai alkalin da yake ya haife mu gaba ɗaya ma ajin ya zo kuma zai karatu tare da mu yakan faru haka yana iya faruwa saboda haka ni dai iya inda ka ji na karanta kenan wallahu alam kuskuren daga malam bakar gumi ko daga kaza amma da ya nuna cewa ajin su daya ba lallai ajin su daya zama a middle ko a wani abu ba ai ta yayewa yanzu a tafi wani course Kaduna da ni da kai sai mu zama aji daya kana da hujjar ka ce ajin ku da albani ba ƙarya kai ba ba ana nufin a primary ba aji yana iya zama aji daya ko a ina na fata an gane yanzu akwai wani minista da ya sauka ba da juma nan ba na kan ce ajin mu ɗaya da shi a ina a TV college ta Jos tsawon an kaji sai ka ce albani ƙarya yi wannan fa minista ne a'a albani yana ɗan talakan ya ɗan tafi can je ɗan laɓe suka haɗu da wannan ina fata an gane sannan daga ƙarshe ga wani littafi zan so ku karanta shi ko ku yi photo star ya ce masira ka qabla an tufajjir karanta matsayinka a duniya da lahira a wurin Allah kafin ka kashe kanka irin wannan hayaniyar Dr. Khalid Al-Ambar ya rubuta wannan littafi sannan Saleh Ibn Ghanim ainihin wato As-Sadlan yayi muqaddima ga ainihin littafin wannan littafin yana faɗakarwa ne ina matsayin wanda aka kashe shi a cikin wannan rikicin Ya ce to in za ka shiga irin wannan hayaniya a kashe ka to ga littafin na ya faɗa maka ina ne matsayinka ya sunanka a duniya bahasin kenan don haka dai za ku ya ɗauka ku yi photostat jama'ar musulmi <clears throat> kada mu cika takura ku da yawa kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan ban gane me suke cewa ba eh, eh mana ai wannan wannan gaskiya ne kan yan shi'a kun san MSS duk da ita ma kungiya akwai dan hayaniya cikin ta amma ta ce tafiyar ta ba zai yi da yan shi'a bane saboda yan shi'a su duk inda suka zo sai hayaniya ta zo to lokacin da aka discarding din registration din shi'a a cikin musulmin najeriya a cikin registration din ɗaliban mss shine suka kafa tasu kawai shine kungiya ce ta ainihin wato ƙungiyar 'yan shi'a ita ce wannan din eh, association of muslim students of nigeria kungiya ce tasu galibi suna publication na jaridu da abubuwa sai magana ta kama akwai maganganu da yawa jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara a nan insha allahu ta'ala sannan ina tuna muku wannan littafin da na taɓa kawo muku shi ma ku je ku same shi at-tahriru li mas'alati takfir na ainihin wato Usamin, wanda na ce yana yan watanni kaɗan ya yi wannan littafin ya yi wannan fatawa akan wannan irin aƙidar tasu Da Allah ku samu wannan littafin duk da na kawo muku shi kwanaki amma dai ku same shi alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am Mm, eh. Eh. lallai kam yin baran-baran da su shine zai fiye wa mutuncinka da rayuwarka ƙwarai da gaske sannan akwai wayo da suke malaman ahli suna sai sai za su zo su zauna ne wai kai musu bayani wai hikimar da ya sa su su rinka yin haka shine a zo a zauna don a tabbatarwa na kafiri ne wannan duk manhaji ne na duniyar haka haka suka bin ba. wato ana shakka wani kafiri ne ko ba kafiri ba amma malami ne sai a ce a je a zauna da shi a gaya mai abubuwan nan in ya tabbata ya yi inkari sai a sa sunan shi yana cikin kafiran da za a eliminating Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye lallai dai musulmi ku tashi ku faɗaka jama'ar musulmi muna yi muku jajen abubuwan da suka same mu na waɗannan bala'o'i da waɗannan asarori kwarai da gaske muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da yin abubuwan da suka kamace mu waɗanda aka kashe a cikin waɗannan harka da ta faɗo ba su ci ba ba su gani ba waɗanda they are innocent citizen of the land musulmin su mune musu addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda aka cuce su aka ƙona musu dukiya ba da jin su ba ba da ganin su ba Allah ya saka musu Allah ya mayar musu da alkhairi muna roƙon Allah waɗanda suka faɗa wannan hayaniya waɗanda ba a kashe su ba Allah ya dawo da su kan hanya waɗanda kuma suka jawo wannan musiba Allah kafi mu sanin su kafi mu sanin komai game da su Allah ka mu'amalance su da abin da suka dace da shi a wurinka jama'ar musulmi ku sani da cewa da'awa to ɗana tarko ce ɗana tarko kuwa ba a ɗaga kara don haka ku gane saƙo za mu ci gaba da isar da saƙon da Allah ya aiko annabi da shi wannan shi ne babban aikinmu kuma za mu rinka bin hanyoyin da suka dace kuma ba mu son wani ɗan hukuma ko ma'aikacin hukuma ya rinka mana katsalandan kan abubuwan da suka shafe mu na da'awa sannan ya kamata kowa ya gane a kan cewa yana da tashi gudunmawar wadda zai bayar dangane da gudanuwa da zaman lafiyar ƙasar da muke. halaccocin da muka yi anan akan demokuraɗiyya mun tabbatar da cewa najeriya daula ce ta musulunci saɓanin abin da su waɗannan suke cewa najeriya ƙasar kafirci ce najeriya daula ce islamiyya masu mulkin ne suke mulki da abubuwan kafirci da zalunci abin da muke fata allah ya maganin su ko kuma ya sa su su gyara amma najeriya ba ƙasa ba ce ta kafirci najeriya ƙasar musulmai ce mun kawo muku dalilai akan haka don haka jama'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah ya kaɗe mana musibu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan musiba kar ta sake afkowa musulmi kuma duk inda ta afka musu Allah ya kyauta sannan ɗaliban ilimi da ke zuwa aikin hajji da umaratu su rinka taka tsantsan masu fita karatu Sudan da masu zuwa karatu ƙasashen Tunisia da masu zuwa karatu a ƙasar Yaman musamman jami'atul iman ta zandani abdulmajid ina ba su shawarar su yi taka tsantsan da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah